na tambayi kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ko wani irin martani za su mayar wato na farko dai ina so in ce maka ita wannan gwamnati don ce ta demokradiyya eh, ta jama'a saboda haka kullum a shirye take jama'a su ba ta shawara ita kuma tana saurare so ba wai kuskure ne ko wani kushe ba don mutum ya zo ya ce maka gyara kayanka a'a ita gwamnati ba inda ake gwamnati a ce ta san komai ɗari bisa ɗari ta ke komai ɗari bisa ɗari dole ta saurari jama'a domin akwai sun akwai bukatar gyara a yi a yi sannan abu na biyu da nake so in ce maka a'a wanda duk zai ce gwamnati ba ta yin komai akan tattalin arzikin Najeriya da mai da hankali ya ga me aka sa a gaba ana yi ba. Yushewu Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya. A babban banki na ƙasa da shugaban ƙasar Najeriya an samu rabuwan hankali a kan abin da ake nufi da rage darajar kuɗin ƙasa. To tun da aka samu wannan bambancin ra'ayi tsakanin fadar gwamnati da kuma babban bankin ƙasa, to kaga akwai matsala mai girma. Matsalar ita ce, tattalin arzikin an bar shi a babban ofishin mataimakin shugaban ƙasa ne. A madadin ofishin shugaban ƙasa. Malam Hassan Gimba Ahmad da kan yi shari'a kan al'amarin yau da kullum a Najeriya. ya ce jan hankalin da mai martaba sarkin kano ya yi yana bisa hanya. ya mai martaba ya faɗi gaskiya kuma amfanin babba ke abun da ya kashe ƙasan nan manya ba sa gaya wa shugabanni gaskiya domin wani allah wani bukatu amma shi sanusi Lami da sanusi an san shi tun daman mai faɗin gaskiya ne a kowa kuma ba wai yana duba kansa ba yana duba ƙasa ne in ka duba yadda ƙasan ke tafiya kowa zai iya ce ba a bashi shawara ko kuma ana bashi ba shawaran da ya kamata ba ko kuma ana bashi baya ɗauka. amma duk abubuwan gwamnati suna ƙara kuɗin shi makarantun gwamnati sun ƙara kuɗi ba su sai littafi da sun sa makaranta ba kuɗin abinci a kasuwa ya tashi ya yi wahala darajar naira ya kari duk gwamnati da take da tunanin jama'an ƙasa a zuciyanta babu yadda za ta kawo wani abun da zai ba wa jama'a wahala ba tare da ta tallafa musu tono ba amma tun hawan gwamnatin nan ba inda aka tallafa mutum ta ko'ina. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.